Mai shari'a Bintan Yako ta wata kotun tarayya da ke Abuja ta baiwa Nnamdi Kanu shugaban masu fafutukar neman an kafa kasar Biafra Bele amma ta ce ya kawo mutane uku da za su tsaya masa cikin mutane ukun kuwa ta ce ya hada da Yahudi ɗaya. Saka Bayahudan ya kawo ayar tambaya saboda haka na zanta da Honorable Chinedu Ofo na Majalisar Dokokin Jihar Imo akan belin sai ya ce. I believe the uh, bail conditions mm-hmm. or the bail itself was a combination of a united effort by southeastern governors. Uh, they've mounted pressure on the president, they've mounted pressure on the judiciary, and other interest groups as it concerns Nnamdi Kanu that uh, he should at least be granted bail. And uh, it, uh, it, it's a relief Uh, that this has happened because um, his uh, continued uh, detention raised tension okay. in the southeast, and that has also led to some violent confrontation between his supporters and the security agencies. Ba da belin sakamakon matsin lamba da gwamnonin jihohin kudu maso gabashin kasar suka yi wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha. Matasan Igbo suna goyon bayansa matuƙa domin sun ɗauka shi namdi shi ne jaruminsu wanda yake fafutuka dominsu Saboda haka domin a samu sakat ya sa gwamnonin da wasu ma masu faɗa a ji suka nemi a bashi beli. Bayan wannan bayanin da ya yi na tambaye shi Honorable Chinedu dalili ko kuma ma'anar cewa ya kawo Bayahude ɗaya cikin mutane uku da za su tsaya masa. sai kuma Nnamdi Kanu Abinishio had always indicated that his religious persuasion is Judaism. Put now on paper. This is because this is because the Igbos believe that the Jews of Africa, Igbos trace their ancestry from uh, Israel, uh, then all the way to Nigeria. They believe they have the same uh, tradition, same uh, religion, they've always seen themselves as the Igbos, Igbos as the Jews of Africa. So Nambi Kano has always said he's not a Christian, he's not a Muslim, he does not believe in any religion in Nigeria, that he's a Jew. Uh, and so it, it makes sense for the judge to say, since you're a Jew, since you've always said you're a Jew, it's a good thing for you to produce someone who is of the same religious persuasion like you, yes, to, to sign up on your bail bond. So Uh, Tun farko, Kanu ya ce shi ba Kirista ba ne, shi kuma ba Musulmi ba ne, shi addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna, mutanen Igbo sun ɗauka cewa su daga Isra'ila suke, wato su ne Yahudawan Afirka. Idan kuma Kanu ya ce shi addinin Yahudanci yake bi, ya kamata ya kawo wani Yahude ya tsaya masa. dalili da ya sa kenan mai shari'ar ta yanke shawarar cewa ya kawo bai hude ɗaya cikin masu tsaya masa